Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25-31-41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar suna iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Yau Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Nijar tare da wakiliyarmu a can Tamar Abari wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. To fa yau shirin yau da gobe yaya da zango a wannan unguwa da ruwa ya ragargaza. mafi yawan gidaje amma fa kuma unguwa ce wadda in aka fara ruwa ba shiga ba fita gani nan dai a unguwa na kare daukar rahoto na amma fa gashi an fara shaka ruwa gani nan na kasa fita a wannan unguwa sai yadda Allah ya a yau shirin namu a nan ya da zango inda muka tattauna da wasu jama'a da ruwa ya yi wa banna kuma suka kare a makarantun boko da ke wannan unguwa ga kanan dai unguwa bayan dutsen yi unguwa ce wanda in ka shigo in aka fara ruwa sai fa yadda Allah ya yi to ban sani ba yau ko shirin na yau da gobe a nan zai kwana To da kyar da jibin goshi dai mun samu mun fito daga wannan unguwa. Jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin yau da gobe dai na wannan rana kamar yadda kuka ji a can baya a zai duba irin ambaliyar da aka samu a nan jihar da magaran ruwa kamar da bakin kwarya da aka yi ta shararawa ya yi ambaliya ya yi barna a wasu unguwanni a nan jihar da magaran a cikin wannan rugujewar gidaje an samu asarar rayuka da ma na dukiya yayin da na je unguwar kara lawal hamma na leka wasu gidaje da ruwan ya musu ta'adi inda na samu jami'an kwana-kwana suna kidaya waɗanda abin ya shafa sunana hadiza inusa hadiza na ganki a nan gidanki ne wanda ya rubuce eh, gida na ne na ne aka wallahi muna ciki muna zamane daidai ana ruwan wannan mm. sai makotanmu da sun zo nan gurin da suka ga ɗakin namu yayi dama dama suka zo su kaye a nan gurin to da suka zo kuma namu ya shaye tunda ruwa na yi goyo a baya na goya diyata a baya tunda goyon da na mata mata kashin ta duka a ruwa muna cikin daki to sai wannan daki garami sai fara sa kara suka ce mazan mu hutu sai na ce musu kai da yaran wannan ni ina ne zani na ce ga ruwa ana yi ga gida ya cika kan mu huto ruwa ya kai makociyata ta husgo ne mun huto kenan da hutar wata mu aka lulluba mata aka lulluba mana leda haka a sama wallahi muna tsaya nan gurin ko dakunan suka zubi eh, to Allah ya sa mai gidan ya iya ruwa haka yake hudda mu ya kai mu wancan shagunan ya tsira mu a'a wai kai wallahi da ni da yara da makotan namu gabaki da duka diyana dukkan su asiriki na mu duka mu takwas ne a cikin gidan baban na akan ya mana ceton ya hudda mu kuma yazo yake gidan makota yake hudda su ma can babu wani wanda ya tabo a cikin yaran ka babu wanda ya taba ya dai ni ce na samu matsalar gwiwa ni ce zaka in na zamana haka in na jima sai an kama ni in tashi ba yanzu kuma ina kuka koma da zama to mu da yanzu ga ruwa nan za a mana tsangaya irin ta mutanen mu na gida mm. mu zo mu rika wuni ana iyi in mun ga hadari muka shiga makwauta mm. in babu hadari mu yi kwanan mu anan gurin sunana asana sanda to asana ke ma na al'amari ya shahe wallahi al'amari ko ikon Allah ne tunda ku fira akai bin ji ba ruwa cire wuta akai cire wuta akai sai yara suke kuka na shin wude saka he na dauko daya nake sa a nuna daya na dora ta anan ki. eh yan bi ne hmm. da na dauko saka suna kuka kuma ni bin ji ba ruwa bin ji ko ni ne nace da kushi da kan sanyi ruwan miyon nake ji a kinku ne haka na lalubo salula da na suka ruwa har ya cinye mu nayi sauki na dauke su dan uwa ya ta amma ta ya dauko sai nace to ya zan yi da kai in na ɗauko sai na shiga ita wannan miran tana kuka na ɗauke ta na goya ta na sa barago na riye ta sai nake lalibe in nemo uwa sai na haka na ɗauko sallah da na haska ko tana yawo a ruwa ruwa na auko ta ma iya haka ina mata haka ruwa cinye ta ta yi tamu da ruwa eh ta rasu na auko ta ma ko a cikin ruwan auko ta tun daga kurya ruwa ya rodo ta tana yawo tun da dakunan namu rika cika su yi da kurya da wani yanzu a cikin gidan muke ina za mu kuma da ruwan ya rubza kuma kuka zamna ba ku da wurin zuwa eh ruwa mu ruwan titi ne ke shiga daki ah. yake cika mana daki kai da muke kwana daki ya zo eh. kuma in ya zo kwana ɗaya ne yake kuma ya koma zagaye suna ku ne aka dauka eh sunayen mu ne eh kuma wannan kwana da muke ita ma uba da layi yanzu haka likita nake kai ta ana mata magani wallahi ko mu ce mun gode ma Allah kawai suna oh, na sahiba eh, mun ga ikon ubangiji wa mun ga ruwa gaskiya ruwa daki ne da aka samu ni daga cikin shi aka gani masallaci da tsohon ciki wallahi zuwa can ni zan ce na kudace ma ko ashe <laughs> wuya ce na sha mm. ba na kuda ba ce ba wallahi ruwa gida bai rushe ba amma gida dai ya cika tankam da ruwa tun da ruwa hayyana hucin tsasona mm. sai da aka buɗe ni da yara na mm. yanzu a ina kuke da zama kuma yanzu na komo nan gidan mu na bar eh na bar na komo nan gidan mu na bar gidan na wucin da kaya gidan iyaye na na dawo ba wallahi kin ba da sunan ba dauke ni ba ba rubuta ba suka ce sai wanda ya rushe mafi yawan wanda suka rasa gidajen nasu sun tare ne a makarantun boko kafin a ga abin da allah zai yi ga dai yadda hiranmu ta kasance da su inda suka shaida mun ma'aikatar magajin gari wato mary da kungiyar kurwa rouge wato red cross da kuma ma'aikatar kwana-kwana wato safiyar pompier sun je sun rubuta sunayensu sunana salamai malama salamai na ganki anan cikin makaranta ya kawo kilakwai wallahi ruwa ne ya mu banna duka lahirin gidaje zuzzubda mu kayan mu duka babu babu ko daya kawai Allah ya sa dai mun huta dai da ran mu alhamdulillahi amma ruwa ne ya mu banna kawai ya zuzzubda mu gidaje ko ba gaskiya ba shine yasa ku zo nan cikin makaranta cikin lakwal muke zamne eh shine yasa muka zo nan cikin lakwal muke zamne wallahi muna zaune nan abin da za mu ci ma ban mu da abin da za mu ci ma ban mu da tsakani da Allah da annaban Allah mu abin da za a cikin cikin ne kuke eh, anan muke wannan wannan wannan ajin anan ne muke abin eh da yara na na hudu wallahi daga Allah ba zo an zo an dauki sunaye a gida hmm. a gida aka zo sa suka yi mu mu tafi gidaje kowa ya je kofar eh, kowa ya je kofashi a gani ruwa bannar da ya mishi a dauki a rubuta shi ko a rubuta sunaye amma ni anan ni anan ba a rubuta sunana ba je an ga gidan kwarai kwa gidan lalle da gaske ne kake eh mm. sun je har ya gida mm. suka je suka leka daki suka dauki su hoto su komi da komi mm. sannan suka rubuta ni sun je gida amma Allah shine kika da auna lakwal eh na komo na lakwal muka je gida muka kuma yaya batun abinci ban mu da abinci ban mu da shi a daka ban wallahi ban mu da shi a daka ban mu da shi a waje wallahi wallahi mun da kawai in ga miki in kaje wurin dangi wanda ya. ko tuwo ya baka to wani kuma ya baka ko ishirin ko talatin ya ce ka saya ma yara garin rogo tsakani da Allah. su da suka ɗauki sunan naku me wani alkawari ne suka mu. Su dai sun ɗauki sunaye sun ɗauki hoton gidaje amma ba su ce ba komi. Yanzu da kuka zo nan kuke zaune babu wasu ko hukumomi da suka zo nan. Ka ka. Ɗan ƙungiya haka. Ka ba wanda ya zo. A zamana muke kawai ba wanda ya zo wallahi. zo ba wanda ya zo ne ne kiranki na dan Allah dan annabi su taimaka mutanen nan su kawo ko abincin da za mu ci dan Allah dan annabi su kawo abincin da za mu ci da bakin mu ma ko ba mu samu ba komai in ka samu abincin da zaka ci alhamdulillah kai da yaranka sunana na Hadiza to na Hadiza ga ki alakwal ya akai abin da ya kani da kwal ni da yanzu daki na ruwa bai ci shi ba amma dai ya tafi min da kaya bai rubza ba daki har ga Allah har ga annabi bai rubza daki ba amma ni abinci da ma tamma nake zama har ga Allah bani da kowa kawai ubangiji Allah dai na je wurin watan ya bani in na je wurin watan ya bani kawai wanda ya ga dama ba da da tamma nake zama har ga Allah ban da kowa biki hudda ba kanki ko guda cikin ruwan ban hudda komi ba mu da komai ba a cikin yanzu albarkacin Allah na tuba Allah na tuba ta kwana ɗan uwa ta can hajjar hamatar rasu yanzu a can ne muke zawa suna a tarho mu dan kunu mu je can mu ci abinci yanzu ma mun ji mu zawa mu ci da bakin dana hudu ai albarkacin masu albarka ubangiji Allah a taimake mu kawai a taimaka mu kawai hawa'u hawa'u na danki a nan lakwai ne ya baki Allah gidan mu ya zube da yaran mu ko ko da kullum ka zauna Yara shidda. Gidan ne ya ruguje. Gidan ne ya ruguje da dakuna. Babu inda za ki je ne kika zo nan lakwal kika zamna? Ban mara inda zan je uwa mu suna maraɗi. Eh. Muka komo nan muka zamna a lakwal. To yanzu da kika zo nan lakwal an zo an ɗauki an rubuta sunayen ku. An zo a rubuta sunan mu kuma yan lakwal suka iya da dakunan su bai zube bai suka hana mu a rubuta mu. ne ba aka hana a rubuta ku me yasa aka hana a rubuta ku ga kina zamna a lakwal. Da suke yi ko a zamna da yi mu yanzu kenan ba a rubuta sunan ki ba ki a rubuta ba wallahi wallahi biki je ba ko wani wuri yanda ake rubuta mun je mai iri mun haɗi kuma aka ce an je a rubuta mu kuma aikata magajin gari kun haɗi mun je mun haɗi kuma ba zo ba aka rubuta mu anan mai ko militarwa kuka haɗi mm. mm. Allah kuma ba su zo ba to tunda kuka zo nan a ko ni taimako da kuka samu mu samu ba ko ni a zamne ne ina mijinki yana ya tafi wajen aiki shi ma mijin naki anan yake anan yake amma sa yake kwana hmm, da gidan shi anan da gidan kakashi Yau me yasa da kake gidan kakar tashi bai barki anan da yara ga sunan kanana ina gani. Yau eh, gidan kakar tashi ma daki dai saura kuma maza ne suke kwana a ciki. Yasu yasu da kanne shi. Suna Hajiya Adama. Su Hajiya Adama na danki alakwal me ka ki lakwal? Eh? Me ka ki Ruwa. Ruwa. Ruwa. Menene ya miki ruwa? ruwa ruwa ya riga ya cika mana daki ya hurme mana daki daga hura daya sai gani na daki ba kirki ina zamne na ce na fito na komo lakwal sai da aka huddo ni daga ruwan aka riko ni daga nan wannan aka man aka kane da aka dauko ma aka kane lakwal aka ake. da kika zo nan lakwal an zo an dauki sunan ku i an zo an zo duk an rubuta mu i duk an rubuta mu da iyalanki da iyalaina iyana hudu bayan an rubuta sunan ku kamar kun samu wani taimako a'a ba mu samu taimakon ba dai mm. mu kuma muna zamne muna tsime mm. amma rubutu na ammana wannan kenan ta shigowar damuna abin farin ciki ne kasancewar alama ce da za ta ba da damar a yi shuka a samu yabanya wanda zai samar da cimaka sannan tana sake farfado da tsirrai da bishiyoyi da suka bushe a lokacin bazara to sai dai kuma wannan lamari da ke sa farin ciki a wani bangaren kuma yana sanadin akasinsa muddin ya zo da barna kamar yadda ya kasance a bana rahotannin majalisar ɗinkin duniya na nuni da cewa Nijar tana cikin jerin kasashen nahiyar Afirka tara da suke fama da matsalar ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama wanda rahoton ya ce sama da mutane dubu bakwai ne lamarin ya shafa. Sauran kasashen sun hada da kasar Afirka ta tsakiya, Najeriya, chadi cote d'ivoire jamhuriyar demokradiyyar congo liberia mali da togo ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da ayyukan jin kai ocha ya bayyana damuwa akan wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a yankin na'ibin mai magana da yawun shugaban majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce majalisar ɗinkin duniya da ba abokan hulɗarta suna tallafawa gwamnatoci da rabon abinci matsugunai ruwan sha da kuma tsaftace muhalli bisa bayanan na ocha hasashen damunar bana ya nuna cewa za a samu ruwan sama fiye da kima a tsakanin watan yuni zuwa agasta a wasu wurare da sai kuma tsakanin watan yuli da satumba a wasu yankunan da tun farko sun kasance cikin rukunin yankunan da ke hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a yankin yamma da sahara da wasu kasashen yammacin nahiyar afirka to sai dai mu ce allah ya kyauta yanzu ga tumar ta sake dawowa da ci gaban tattaunawar tata suna na wallahi ba a rubuta ni ba muna dai muna zaman jira yo gidanki ya ruguje ne a gidana bai ruguje ba amma daki na yanzu haka bai kwantuwa tun da ran nan sai da ta dauki dana karami wallahi dan shekara hudu to amma ai ana rubuta wanda su gidajen su suka ruguje ne gaba daya eh to mu kuma su yan merin su suka ce mana za su zo su same mu alakwal su rubuta mu suka ce mana suka mana alkawali tun ran juma'a suka ce insha Allah sa zo lakwal su rubuta mu kuma ko muna cikin matsalar rayuwa wallahi to mine ne kiran ku ga hukumomi mu muna muna neman hukuma ta taimake mu da abinci kuma ta taimake mu da rayuwar mu a mana aiki a mana gyaran unguwa a mana ko ga dama saboda ruwa eh habasiya ce manzo wallahi wallahi shi dan ruwa ne duk ya banna zub da gidaje wallahi a dan lakwal nake dutsen barayu an rubuta sunana wallahi muna godiya mene ne kiran ki kire na wallahi muna nema da gwamnati da hukumomi su kama mu Allah ubangiji ya taimaka muna roko a gurin masu ƙarfi Allah ya kama mu dakuna duk sun zube da mu da ya raga mu a lakwal wallahi da mu da yare alakwal da mazajen mu duk gashi walla muna zamna yanzu ma da na zo nan duk ban gaba mazan ina mazan na mazan walla sun tafi neman abinci sai an huta ne an je neman wa ake samu a dan kawo abin da za a ci da murecen. Mm. wallahi menene yanzu kuke so a mu yanzu abin da muke so an Allah ubangiji ya hore musu kawai muna neman agaji an Allah ya taimaka a gurin wanda Allah ubangiji na abinci wallahi da gyaran gidajen namu ma wallahi yanzu su haka duk dakunan mu sun zube salgal mu ta zube gidajenmu babu hawa'u gidanmu ya zube da yaran mu ko da kwalmu ka zauna yana shidda gidan ne ya ruguje gidan ne ya ruguje da dakuna babu inda za ki je ne kika zo nan lakwal kika zauna ban inda zan je uwa mu suna maradi eh. muka komo nan muka zauna a lakwal to yanzu da kika zo nan lakwal an zo an ɗauki an rubuta sunayen ku an zo a rubuta sunan mu kuma yan lakwal suka iya wanda dakunan su bai zube bai suka hana mu a rubuta mu ban gane ba aka hana a rubuta ku yasa aka hana a rubuta ku gaci kina zaune a lakwal da suke yin an ce a rubuta su ku su hana he su gangaro da gudu he a hana a rubuta su wanda dakunan su bai zube ba eh. su suke hana dakunan su suke hana an mu rubutu ko a zamanin da yunwoyi yanzu kenan ba a rubuta sunan ki ba a rubuta ba wallahi biki je ba ko wani wuri yanda ake rubuta mun je mai yi mun haɗi kuma aka fi an je na a rubuta mu kuma ma'aikatan magajin gari kun haɗi mun je mun haɗi kuma ba zo aka rubuta mu anan mai ko militarwa kuka haɗi mm. mm. Allah kuma ba su zo ba to tunda kuka zo nan a ko ni taimako da kuka samu samu ba ko ni mm. a zamanin ki ina mijinki yana ya ta wajen aiki shi ma mijin naki anan yake anan yake amma gidansa yake kwana mm. da gidan kakashi anan gidan shi me yasa bai kai ki gidan kakar tashi bai bar ki anan da yara ga sunan kanana ina gani eh gidan kakar tashi ma daki ɗaya saura kuma maza ne suke kwana a ciki ya su da kanne shi yawa a nan wurin salamu alaikum malama ina tare da wata wadda Allah ya bata lahiya ta haihu me ko sunan ki Hasiya Abubakar Hasiya nan lakwal kika haihu eh insha Allah nan na haihu gidan naku ne rubuce kuma mm, muka samu matsalar ruwa ba. Ya mm. aka samu? An samu 'yan mata husna. husna masha Allah husna Allah ya raya a wannan malamin makaranta ce Allah ya sa Allah ya sa to yanzu mm. ne fatan ku me kiran ku ga hukumomi ku tsankarin mun gode muna cikin godiya kuma muna fatar kuma da Allah ubangiji ya sa su tuna da mu mm. eh, wannan shine muke bukata mm. Allah ya raya husna amin samun wannan labari ke da wuya gwamnan jihar da magaran kanal isufu labu ya garzaya wajen wanda iftila'in ya shafa su ma kungiyoyin matasa ba su yi kasa a gwiwa ba sun kawo tasu gudunmuwa sunana malam sani laminu ni ne shugaba na majalisar matasa ta shiya ta uku ta nan da magaram yawa da taimakon allah subhanahu wata'ala mu dai a lokacin da aka dora mu a matsayin mu na majalisar shawara ta matasa mun dora kowanne wakili na matasa a kowace unguwa kenan muna da unguwa guda takwas a nan da'irar birnin da magaramu da ƙauyuka guda goma sha shida to wannan wakilan namu da muka ɗuɗɗura kowata unguwa su ne ake ce ma foko to he suka yi kiran mu suka ce akwai unguwa kaza unguwar jagindi nan an samu ambaliya kwarai ta ambaliyar ruwa to daga jin haka washe gari tunda a ranar biyu ne ga watan augusta eh, daren wannan washe gari mu kuma duka wakilanmu da mambobinmu na majalisar matasa muka shirya wata rangaji mu je mu gani da ido dangance da irin ambaliyar ruwa da aka yi da banna da aka samu na ruwa to a ciki akwai matashi guda mai shekara 21 wanda ya rasa ran shi to da abin da ya shafi kuma matasa ai ya shahe mu to muka ce bari mu shirya wannan rangadi mu je mu gani da idan mu muka ta yi tare da tawagar da take mara mun baya muka je muka bi wurare wurare musamman ma muka fara daga nan ekwal igidalan wadda take nan cikin dutsen barewu muka gani sauran al'umma wanda aka kawo su aka aje su a nan kamar kafin a samu maslaha na wucin gadi eh, kenan wa'annan mun tattauna da su mun yi hira da su da irin matsalolin da suke fuskanta sun ce mana su guda eh ka ga mutum 20 mutum goma a ciki kuma gashi ba su da sange ba su da wasu kayan aiki wanda za su duka kayansa sun jijjike yadda za su yi shin hudama shi to mun ba su haƙuri kuma mun tattauna da su mun ce musu insha Allahu dangance da wannan matsalolin nasu zan meka su zuwa ga mahakumta na sama domin a kawo musu ɗauki na gaugawa bayan wannan muka bi koha koha koha koha duk inda katanga ta da irin gidaje wanda suka rubuje a cikin wanda suka rubuje yanzu akwai gida guda biyu wanda har asara rai a yi a ciki akwai gida guda wanda matashi ɗazina faɗi ɗan shekara 21 wanda ake ce ma gare adu Allah mai rasuwa kuma mun tattauna da ma'aikiyar shi ta kwatanta mana gashi kamar yana da ɗan rashin lafiya har yake ta kururuwa bai samu ba ɗauki wajen karfe uku na dare zuwa karfe biyar har Allah ya sa ya rasa ran shi akwai kuma wata uwar ta gwayu ita ma mijinta ya bulaguro wanda har ta kai ta ɗauki yaran ta aje su a salon ta ɗauko kaya ta rasa yadda za ta yi ita ɗaya ce kenan gashi iya biyu ne ta rasa yadda ɗaya ta watsa cikin ruwa ita ma ta nitse har ta ruwa ya cinye ta kenan wannan su ne raskwana na mutum biyu wanda suka rasa rayukansu a cikin unguwar jagindi na wajen dutsen barewu sai kuma asara asara da aka yi ta kayayyaki suna da yawa wanda an masta ne suna da yawa mai amma sun kwatanta mana duka wannan al'amari suna bukata a musu gada babba wannan gadar da za a musu ita ce za ta ba su dama ruwa daga yazo ya huce kenan mu dai a matsayinmu na wakilan matasa muna kirya da babban murya kenan mahakumta su ɗauki wannan abun da mahimmanci kenan ya kama. kamata wa'annan uwayenmu ne danginmu ne kenan a kawo musu maslaha saboda duk shekara ana samun dama ambaliyar ta ruwa kenan wannan karan mu a matsayinmu da aka dora mu na wakilai ko shekara guda ba mu yi ba muka ce to mu zamu ɗauki abin da muhimmanci kuma sai inda karhin ya ida insha Allahu ta'ala da kira da saƙo duka har zuwa ga mahukumta su ji da su domin a kawo maslaha aka ka ɗauki ga wa'annan wanda suka samu ambaliyar ruwa. to kamar bayan kun yi da wannan ziyarce-ziyarce na masu ambaliya kun je kun zamana da hukumomin don kwatanta musu matsayin ko kuma inda matsala take Yawwa to bayan mun yi ziyara wannan gani da ido mun je wajen magatakarda wadda ake ce ma sj ta meri ta community ruwa mun mata raskwana kuma a nan ma an yi wani komiti wanda ake cema komite de gestion wannan komiti da aka yi an ba da wakili na matasa guda suna na aka ba da a matsayina na president kenan muka zo aka yi komiti na mutum takwas wanda zai sa yawwa wanda zai sa ido kuma wanda duk ko da wani mahakumta ko kuma eh, wa'ansu masu hannu da shuni ko kuma wanda allah ya ba iko za su kawo wani taimako ko abubuwa kenan za a zo wannan kwamitin shi zai shiga gaba ya yi adalci ya rarraba hannun da ya kamata kenan ga wa'anda suka samu ambaliya to an yi kwamitin wannan na mutum takwas kuma za a fara aiki da shi idan allah ya yarda kuma ita maga takarra saboda mu a shiya ta uku muke ta je sun yi tattamuna da mers Eh, central wanda ake cema ade babban magajin gari na da'irar birnin da magaram sun yi tattauna duka matsalolin an faɗi musu kuma a yanzu haka mun gani akwai masalaha wadda ta fara zawa akwai 'yan kurwa sun zo sun yi eh, sama kenan sun yi kidaya duk inda ya kamata kuma akwai wani gari ma wanda ake cema kanya garin daudu yana daga cikin ciyan mu ta uku wanda ita ma sosai ambaliya wannan ta shahe su kenan cikin kauyukan mu ne na shiya ta uku shi ma yanzu kurwa ruji ta je sosai yanzu ana nan ana ta kidaya na duka wanda ruwa ya musu asara a tantance wanda abin ya yawa a tantance wanda abin ya shafa domin a ka musu dauki na gaugawa ma'aikatar magajin gari wato meri ita ke da nauyin wannan al'amari hakan yasa na nemi jin ta bakin babban magajin gari na da'irar ta da magaran sai dai hakata bata cimma ruwa ba amma yanzu haka an girka wani babban kwamiti da ke nan yana tantance matsayin matsalar da kuma waɗanda abin ya shafa tare da samar da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda ruwan ya yi wa barna. Madalla masu sauraro kafin mu karkara shirin zamu leƙa bangaren kwalama. To madalla yanzu kuma za mu leƙa filin kwalama sai dai a yau ba girki za mu yi ba. Hirar tamu ta kasance ne da sunana Elijah mai gari a dutsen barayi. To Madala yar hajiya muna so ki mumu a yau za mu yi magana ne a kan sana'o'i da mata suke yi saboda kare mutuncinsu kuma da na mai gida da iyali. E, shi wannan gari garin mine ne kike yi? Garin tuwon labshi da na tuwon tsaki. Na shinkafa ko? A na dawon masara. To kamar kin kai shekara nawa kina wannan sana'a ta gari? gaskiya na kwambi ina yanzu dai a kaɗan ma na kai shekara hudu ko biyar kina yi eh ah, to yaya ne kike yin wannan gari to gari ni dai ni nike yi da kaina in surho dawa a baka ce min in tankaɗe in sa a ruwa in wanke amma kullum sai na wanke ta na sa a sauya mata ruwa hmm, kamar ruwa nawa kike sauya mata in kin gaskiya kowace sahiya na sauya mata ruwa kwana nawa take a ruwa kwana biyu hmm. kuma kowace sahiya sai an soya mata ruwa eh dan kar ta yi tsarni kuma mhm. daga nan sai a hudda a nuku in na nuko ma eh mana daga an huda kawai sai a kai mashin eh ko daga ta a sha iska ko wata sha ma ana nuko ta in ta sha ma ana eh kuma amma da na nuko ke tankaɗe ta hallo sannan in shanya shi a ɗanyen shi. A tankaɗe kike shanya? Eh kuma hallo in ya bushe in tankaɗe in kulla. To gaskiya alhamdulillah ana samun ciniki sosai ma tun da kin san ita sana'a gyara ce. Mm. In ka gyara ka ko ina ma kana samun kiliya. Mm. da yake kuma hallo dama ga shi a tankaɗe a gyare a nike a tankaɗe kenan kawai daga an saya sai tukunya yawwa kenan yan magana suka ce daga buhu he tukunya <laughs> kamar buhu nawa kiki garin buhu nawa kike yar hajja to kullun dai ina yin kaman kwana daya biyu ina yin buhu buhu mm, kowace rana eh, na biyu eh mm. kwana biyu buhu guda kwana biyu buhu guda dan tiya arba'in kuma kwana nawa yake ya kare wata yana kwana uku kwana hudu kuma sai ki sake eh sai in sake wani kan ya kare ne kike koko sai ya kare a kan ya kare nake sa yanzu kaman na gobe na jibi yanzu in sa ta a ruwa hmm. kenan he takon biyu sannan za a niko hmm. kenan kan wancan ya kare ita wannan takon biyu hallo an shanya ta kwana ta bushe hmm. sannan a kulla kamar ke kaɗai kike ko kuma akwai waɗanda suke taimaka miki wajen kamar ko baka ce kai sirhe da su tankaɗe a gaskiya duka akwai masu mm. kowanne lada nike badawa sirhe ma daga can nike badawa daga shago ma in siyo dawa mashin ake kaiwa mm. in an surhuwa mai a daidaita ya kamun gida kuma an ka akwai wanda zai baka ce mu mm. akwai wanda zata wanke mu kuma a eh, kai niƙa ma akwai almajiri da kura da komi yake kai mun niƙa. to kawo yanzu da kika fara wannan sana'a kama wani irin alheri aka samu tana da alheri ko a sosai ma hmm. tunda da ita muke ci muke sha nake bukatu na komi da ni da diyana in yi abin da na ga dama ba ruwa na da sai lokacin da mai gida ya zo ya kawo a hmm. kawai he in ya zo shi ma kawai in an yi kawai ya ci ko ya ka ko bai ka ba mu alhamdulillah yawwa kawai sana'a rihin asiri ce hmm. to wani kira zaki ma mata wanda ba su san ba irin wannan sana'a ta cikin gida a gaskiya walla mace ba sana'a ba mace ba hmm. kawai ta kama jikin a haba tara ko mata yaushe zaki tsaya sai an ka a baki hmm. a kawai kan mai gida zo kawai ki kama jikin ki sana'a duwar da ya kamata ta cikin gida kawai ki kayan ki hmm. kan mai gida zo kawai an yi komi to kamar wani irin kalubale ne kike fuskanta kasancewar gari ne gare ki gashi kuma yanzu haka ga munan cikin ruwa ta metan walla wata ran an yi ruwa he in kwan bi ma dawa he ta kwan hudu ma a ruwa ban hudda ba dan ma da dan wani daki na guda da nake samu nake ba za ta rahe kon bai bushe ba hmm. shine dai yanzu matsalar gaskiya yanzu shine matsalar mu wata daga kanikan yanzu kin ga daga kashi ruwa ya ko shanya ba ai ba kamar yar hajja wannan sana'a taki kina so ki faɗaɗa ta kamar ki zamanantar da ita ki buɗe ko wani kamfani ko kuma wani shago ko kuma kina da shagon da ake saida miki a sai dai ko a nan gaba hmm, na gida shago a saboda kin san munan ba kamar irin na Najeriya bane kin ga a Najeriya ma mata su suke komi a gida mm. wani karan duk abubuwan ma da kuke ga ana kawowa mata ne suke yin su a gida mm. to mu ana a ah, to mu ana aiban mu da karhin da yanzu kaman wata leda wata mashin na bugawa mm. da sai mu dinga buga mu ma mu samu shago ma'aza to kin san bokan gida bayya daraja kuma ban mu da karhin jarin da zan mi komi irin nasu kya nemi ba jarin ina ina nan ina Najeriya ba sai ki rika tura ana bugo miki ledodin ba to ai matsalai jarin ne ban mu da kakkarfa mm, to Allah ya kawo jari yar ah, hajja to ba madalla mun gode to duka-duka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama